Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 a jamhuriyar niger Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani matakin haɗin gwiwa da aka ɗauka da ƙasar Jamus a jamhuriyar Niger na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma dalilan hukumar ƙasar na rufe wani asibiti mai zaman kansa. Muna kuma da rahoto kan bikin maulidi da aka gudanar bana a maiduguri sai kuma shirin a dawo lafiya na baba yakubu makeri shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sanatocin jam'iyyar democrat uku sun shigar da kara kotu domin dakatar da naɗin mukaddashin anthony jiran matthew whitaker da shugaban amurka donald trump ya yi suna mai da'awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alaƙar kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar rasha Sanata Richard Blumenthal daga jihar Connecticut da Sanata Sheldon House na jihar Rhode Island da kuma Sanata Mazi Hirono ta jihar Hawaii su ne suka shigar da karar jiya litinin a kotun tarayya da ke nan birnin Washington DC. Wannan kara dai ita ce ta hudu da ke kawo kalubale a naɗin da Trump ya yi wa wutuka biyo bayan sallamar da shi Trump ɗin ya yi wa babban Anthony General Jeff Sessions wanda ya daɗe yana suka kan tsame kansa da yi daga binciken kwamitin musamman da rabin mulki jagoranta. fadar shugaban amurka ta white house ta mayarwa da ɗan jaridar gidan talabijin na cnn jim acosta izinin ɗaukar labarai a fadar tana mai gargaɗinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya kibin umarnin ɗaukar labarai a fadar white house dai ta janye izinin acosta ne bayan wata sa'in da da shugaban ƙasa donald trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata. CNN dai ta ce tun farko fadar White House ta amince da mayarwa wakilinta izininsa to za ta janye ƙara ta kai gwamnatin Trump. Don farko dai Acosta ya ki amin wato ya ki mika makirfo bayan da ya riga ya yi tambayarsa yana ƙoƙarin sake yin wata tambaya. A nan ne aka zargi Acosta da ture hannun wata ma'aikaciya da yin wato da ta yi yunkurin karɓar microphone daga hannunsa zargin da shi Acosta ɗin ya musanta. A jiya Litinin kamfanin nisan na ƙasar Japan ya sanar da cewa jami'an tsaro sun kama shugaban kamfanin Carlos Goshin kuma za a sun sallame shi daga mukaminsa saboda an same shi da laifin almundahana kamfanin nisan dai na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke kera motoci a duniya ya ce shekaru masu yawa gosin ya sha baya da rahoton karya kan kudaden da ake biyansa kuma wani binciken cikin gida da aka yi ya gano cewa yana amfani da kadarorin kamfani domin amfanin kansa jiya litinin ne kafafen labaran kasar japan suka fitar da rahoton da ke cewa masu bincike a tokyo sun yi wa goshin tambayoyi suna zarginsa da kin bayyana miliyoyin dalolin da yake samu nisan ya ce biyo bayan wallafa fallasa da wani ya yi ya gudanar an gudanar da bincike kan goshin da mataimakinsa Craig Kelly ya kuma mika sakamakon binciken ga jami'an tsaro. Kamfanin ya ce baki ɗaya mutanen biyu an kama su. Ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mutanen da ke da nakasa a kasar kamar sun yi zanga-zanga kan rikicin da ke ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen ingilishi bayan aron gama tsakanin jami'an tsaron gwamnati da 'yan bindigar 'yan aware da ya sanadin mutuwar nakasassu masu yawa wasu mutanen da rikici ya bi ta kansu yanzu haka an mayar da su na nakasassu zanga-zangar da suka fara jiya litinin a fadin kasar kamar na zuwa ne bayan wani fada da ya kauri a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rayukan 'yan bindigar 25 hawa kuma an kashe wasu sojoji martin ndere mai shekaru 54 na daga cikin ɗaruruwan masu ɗauke da nakasa da suka fito zanga-zanga kusa da ma'aikatar tsaro a jiya litinin ndere wanda ya kwashe shekaru 35 yana fama da lalurar rashin ji ya je yankin masu amfani da ingilishi domin ya koyar da ilimin wato domin ya koyar da ilimin falsafa a arewa maso yammacin garin kom a wata satumba shekara 2017 ko wata guda bai kai ba makarantar yan bindiga sa kai musu hari suka kone makarantar saboda ba su bi umarnin rufe makarantar ba. Les gens C'est inadmissible ça, c'est inadmissible. Ndebe ya ce yana daga cikin mutanen da suka fuskanci ta'addancin 'yan bidiga a yankin masu amfani da Ingilishi a Kamaru. Ya ce ya je ne domin koyar da yara yankin saboda masu kishin ƙasa na gaskiya da iyaye ba za su taɓa yarda da abin da zai kawo cikas ga ilimin yaransu ba. Ko da kuwa a ƙasashen da ake yaƙi akwai kariya da ake baiwa yara don su samu damar ci gaba da neman iliminsu. su. a karan farko sarkin saudiya salman ya buɗe baki ya yi magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jaridar the washington post jamal kashoji a jawabinsa na shekara-shekara sarki salman ya yaba hukumomin shari'a na ƙasar ta saudiya mako ɗaya bayan da suka yi wanke yarima muhammad bin salma wanda mutane da dama a faɗin duniya ke zargin cewa shine ya ba da umarnin kisan. yau a gaida sarfilo Hashim Gumel da karanto labarai. Turma da labarin mu buɗe taskar hotannin namu a birnin Kwanne na jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani taro da nufin shawo kan cin hanci da rashawa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Haruna Dauda Mamman Bako ya haɗa mana. A ci gaba da faɗakar da jami'an tsaro da ke kula da hanyoyi da ma iyakokin jamhuriyar Nijar hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar cewa da halsiya tare da jan ƙoƙarin hukumar da ke kula da tallafi wa iyakokin ƙasashen nahiyar Afirka ta ƙungiyar haɗin kan Afirka AU tare da ɗaukar nauyin ofishin ministan harkokin waje na ƙasar Jamus ta hanyar ƙungiyar JEZ na ci gaba da baiwa jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar horo dangance da kiyaye dokoki da ke hana cin hanci da rashawa da kiyaye abokuwar hatsurra tsakanin jama'a waɗanda ke kan iyakoki da bunƙasa tattalin arziki da kyautata muhimmancin matafiya ko bakin haure. Alexander Sesuma shine wakilin JEZ ta ƙasar Jamus a lokacin da yake jawabi a lokacin suma ba da horon. Cet nombreuses activités déjà appuyées par la GIZ à travers le, Wannan ba da horon yana da muhimmanci mai yawa kuma ya biyo bayan horo da dama da JEZ da ta bada a cikin gudunmuwar da take kawo ma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar. A misali an baiwa 'yan jarida na gidajen rediyo kan karkara horo da yin nazari tsakanin 'yan gudun hijira da cin hanci da rashawa da girka alluna manya-manya da ke nuna yin yaƙi da cin hanci da rashawa akan iyakokinmu da sakawa sako masu yawa a cikin talabijin tare da tallafawa fusahar yaƙi ta ƙasa da cin hanci da rashawa haka ma sauran ayyukan waya kai na yaƙi da cin hanci da rashawa a nasa ɓangaren malam abdurrahman gusman shugaban hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar nijar ya ce hukumar da ke kula da yaƙi da cin hanci da rashawa hawa halisiya za ta kasance kullum a tare da ku domin dakatar da lamarin cin hanci da rashawa da ke kawo cikas wa haɓakar tattalin arzikin ƙasashenmu a cewar malamani na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam andd ashta jamhuriyar nijar reshen birnin kwanni allah ya sa wannan horon da ake baiwa jami'an tsaron su yi amfani da shi domin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ya zamanto abin ya kankama a cikin cikin wannan kasar musamman bisa ga cin hanci da rashawa wanda idan ka diba duka kasashen ga namu na sadiyawo abin ya zama ruwan dare game duniya fatar da nake yi na ji daɗi da aka basu wannan horo fatar da nake yi shine ya zamanto wannan horo da aka basu kashe zama eh, sani gare su kawai ba tare da aikatawa domin idan ka diba kasashen ga namu na sadiyawo akwai dokoki da yawa da an kashin shimfiɗa wanda an ka ce duk wanda ya zamanto eh, mamba ne na sadiyawo ko imowa yana da inci ya je ya dawo inda yake so a cikin waɗannan ƙasashen kuma ya zamanto ba a taɓi lahiyar shi ba a taɓi duke shi ba amma abin bakin ciki shine in ka diba zan ɗauka maka misali iyakanmu da najeriya da iyakanmu da burkina faso wannan duk wanda a bisa waɗannan iyakoki kuma wanda ke tahiya a cikin waɗannan ƙasashen yana gano akwai takura takura musamman ga 'yan nijar haruna man Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar nisha. bari mu rufe taskar hotunan namu a maiduguri inda aka gudanar da bikin maulidi na bana da ya hada kan al'ummar musulmi daga ciki da wajen najeriya kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin haruna dauda ya hada mana irin yadda ake gudanar da bukukuwan maulidi kenan da tana da ranar haifuwar annabi muhammadu sira da amincin allah ya tabbata a gare shi a unguwar madinatu da ke garin maiduguri a jihar borno najeriya wannan biki dai ya samu halartar jama'a da dama kama daga kasashen nijar kamar da chadi da ma dukkanin jihohin najeriya Haka ne ma dai sa na tambayi shugaban zawiyar abdulfatahin sheikh khalifa ali abdulfatahi ko menene mahimmancin bikin wannan rana rana ce da aka haifi manzo allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk musulmi a cikin duniya suke girmama ta musulunci kansa ma'anansa zaman lafiya saboda haka wani da sunan musulunci ya ce ya kashe wani ko ya jiyo wani ciwo ko ya fitarwa wani ciwo ba musulmi ba ne musulunci bai koya mana haka ba an yi ma'amala kala-kala akwai yahudawan da suka kawo masa ziyara masallaci suna cikin masallaci lokacin ibadansu ya yi sai ga za su fita ya ce ina za ku je suka ce za mu je mu yi ibadan mu ne lokaci ce ku yi ana yanzu wani masallaci ne kake zaton za ka bar wani wanda ba musulmi ba ya shiga yi ibadansa a ci in dai annabi muke kwaikwayo da duk abin da ya zo da shi halayen da ya yi da shi za mu kwaikwaya mu yi sai a zauna lafiya. to ko me bakin da suka laci wannan taron ke cewa. assalamu alaikum sunana numu ne na fito daga taraba maulidi dai alhamdulillah amma ni ban taba zuwa maiduguri maulidi ba amma na zo na ga ikon allah anan alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi maulidi sai godiya al'ajabi eh jama'a jama'a ne sunana alhaji idris ahmed na fito daga jihar difa ah, niger kenan eh niger wannan mauludin dai gaskiya na ji daɗin ci don saboda tun kafin a fara ma ina jin shauƙi a jikina kuma ina ganin mutane suna ta halarwa. usman isa sunana sunanka usman isa eh. daga daga jammena ah, chadi kenan eh chadi eh, eh gaskiya maulidin muna jin daɗin sa wani shekaran da in ba mu zo ma muna jin takaici kamar sono ka zo maulidi nan a madina tuma gaskiya ba zan yi lissafa ba yalla musa kowane shekara sai ka zo insha Allah sai dai an matsalan da aka samu shekarun baya biyu uku da suka wuce ne hmm, su ne ba a samu aka zo ba na farko dai sai da shugaban zawuyan wato khalifa ali abdulfatahi ya kai ziyara asibitoci da ma gidajen yari da ke cikin garin maiduguri da mika tallafi ga marasa lafiya da kuma 'yanto wasu fursunoni ta hanyar biya masu tara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To gaishe ka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. dare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roko na ziljada da hasbi ba sa ta ta ce du yana shakalbi na yi ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kan ya aiki jaki bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anan washington ke cewa karfe biyu da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya komai makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Hukumar kiyaye hatsira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da takin bukin makon kiyaye hatsira na Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru biyar wanda za a yi a sabuwar shekarar 2019. mai cewar shugabanci ga kai komo lamin lafiya a cewar majalisar ɗinkin duniya shugabanni masu ilimi dai suna samar da tsinkaya mai inganci a kan cimma wannan manufar takin shekarar 2019 yana nuni ne ga tabbatar da shugabanci mai ƙarfi wurin bunƙasa ayyukan kiyaye hatsira a ƙasashe da unguwanni a faɗin duniya lallai ne ya kamata a cimma manufar kiyaye hatsara ciki har da manufofin muradun karni na rage kashi uku da shida na mutuwar hatsarin mota da kuma rage kashi hamsin cikin ɗari na raunuka da ake samu sakamakon hatsarin mota kafin shekarar dubu biyu da ishirin, da kuma manufar muradun karni na samar da kashi goma sha ɗaya da biyu wurin tabbatar da kai komo lafiya da samar da tsarin sufuri mai arha da inganci mai sauki ga kowa kafin shekarar dubu 2030. Wannan bikin makon kiyaye hatsara da zai fara daga ranar shida zuwa sha biyu na watan Mayu shekarar 2019 zai baiwa jama'a damar neman shugabanci mai kwari a wurin mahukunta wurin kiyaye hatsaran ababen hawa a faɗin duniya. ko shakka babu shirin a dawo lafiya zai nemi mahukunta su ba da shugabanci mai ƙarfi wurin tabbatar da kiyaye hatsira a kasashenmu da ma wasu kasashen afirka ta yamma a cikin sabuwar shekara mai shigowa. Wannan ita ce sanarwa da hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a cikin wannan mako. To bari mu ci gaba da hira da Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon ma'aikacin hukumar kula da lafiyar mota da direbobi a Najeriya ta VIO wanda ke mana fashin baki akan ayyukan hukumomin kiyaye hatsira a Najeriya a hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Kuma an bari suna ɗaukan kayan motoci matasa ɗaukan kaya fiye da kima. fiye da ma mota ita kamata ɗauke tan talatin sai ga ta ɗauko tan hamsin mai mota ya shiga hali wani hali domin sai an ɓallo masa wani abu ko giya wani sa lalace ko injin sai wani abu ko ta yansa su fashe wani abubuwa ne da an ka ɗauke su ka har a ta gaba ya za ka ga suna ƙara nakasta mana tattalin arzikin ƙasa to wannan abubuwan da kamata kenan a tabbatar a ce akwai guraren da za a dinga gwada motoci a ce road suna da gurare akan hanya kamar hanyar a ce akwai guri kamar uku hudu mura ta zo ta shiga sai an auna ta a tabbatar da kayan da yake kanta in ba in ya wuce a ci tare mutum kuma su kansa hanyoyin kamata a ce ana yin su masu inganci yawa dama abin da zan je gare shi ne cewa ka ce ɗaya daga cikin aikin da doka ta ɗora muku tun lokacin da hukumar bio ita ce ke kula da sha'anin sufurin nan har ma da batun lafiyar hanya mm. amma yanzu ko da a cikin gari zaka ga hanyoyin namu sun shiga halin haƙula'i ballantana ma a waje kuma an yarda cewa matattun hanyoyin nan ko lalacewa su tana ƙara wato aza alƙalman mutanen da suke mutuwa ko kuma wakanar haɗarin mota idan haka ne hukumomi irin naku eh, me za su yi a irin wannan yanayin tunda misali ko ba kwa gina hanyoyi to ko a wannan lokacin inda muka je muka samu mota ta haɗe saboda wani abu ko rami ya yi wani rami ko wani abu muna zuwa mu rubuta report hmm. a aika ma'aikatar da ya kamata su ko yi wannan aiki haka muke yi a wannan lokacin rubuta report ake na'am eh, ba ma shiga cikin mace sai aika na'a a na mu rubuta mace hanya kaza a yi kaza akwai kaza akwai kaza a daidai wuri kaza akwai daidai wuri kaza akwai rami kaza hmm. wanda ya kawo hadari mota ta faɗi ko kaza kaza muna da wannan report da haka ya bukata a gyara abin da muke kenan a wani lokacin amma a yanzu kuma kuma kuma akan yin misali ita hukumar da abin ya shafa sai a je lokacin ana yi ana muna rubuta hmm. za ga an tura an je an gyara a wannan lokacin eh to wani yanzu ban sani ba wani abin ya ci gaba ko kuma shigowar waɗansu hukumomi ta sa an daina to wannan shine ban sani ba amma kamata ya kaga a ce su rosafti ta hanyar da za a yi kamar da ke ga maka da cewa suna da alƙalman hanyoyin traffic da suke bin hanya da mu a lokacin muna wannan eh, ƙididdigar muna tsaya mu ƙididdigar mai traffic sensor mu ga mu sami eh, alƙalman da na motoci da suke bin hankan hanya muna rubuta report kuma mu aika in mun aika nan ministry ministry suna tafiya da shi wani lokacin suna zuwa abin da ake cewa council of works domin akwai mutum da ake duk shekara hukumar ma'aikatu ma'aikata tana mitin da sauran hukumomin ma'aikatu na duk najeriya na jihohin najeriya ko ba da an anan kan yawwa don su haɗu a zauna a tattauna irin wannan abubuwa mm. ah, a kaliyan da sufuri yake a kaliyan da hanyoyin suke kuma ita ma ministry of transport ita ma tana da wannan alhakin ita ma tana da council da take da transport wanda ake haɗuwa su ma a duba harkar sufuri me ke faruwa ina aka tsaya ina za mu tafi duk a wannan lokacin a yanzu kuma har yanzu ke jin ana yi. a nan kuma za mu dasa aya sai sabon mako a madadin bakon namu alhaji bello muhammad babura da wakilin mahmud ibrahim kwari da ma ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu kuma ga sulaiman da barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa wani karamin banki ya rufe da kudaden jama'a a birnin Yamai. Bankin mai sunan MVS mallakar wani ɗan Najeriya ne Richard Bona James da ke Amurka da zama ya ɗauki lokaci mai tsawo yana ba masu ajiya ribar kuɗaɗe ba tare da wani dogon turanci ba lamarin da ya ba shi damar samun karbuwa sai dai aka waye gari shugabanninsa suka yi batan dabo da ɗaruruwan miliyoyin bayan allah in ji a ayir info jaridar lebanon ta bayyana cewa jama'ar nijar sun fara korafi a game da rashin jin ta bakin mahukuntan nijar dangane da kisan ɗan jaridar nan kamal kashogi wanda yake zargin hukumomin saudiya da hallakawa a ofishin jakadancin saudiyar a istanbul a cewar jaridar a yadda shugaban kasar ta nijar isu muhammadu ke gaba-gaba wajen kalubalantar masu aikata miyagun laifuka an yi zaton zai taɓo wannan batu a yayin ganawarsa da jakadan saudiya a nijar turki bin naj abdulkader al-ali a makon jiya amma shiru kawai sai cewa aka yi ya ba da saƙon gaisuwar ban girma wa sarkin saudi jaridar lanketer na cewa alamu sun fara nunin shirin shimfiɗa bututun mai daga nijar zuwa sabuwar matatar katsina yana gab da fadawa ruwa bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa shugabannin cnpc na ƙasar china na adawa da dukkan wani shirin baiwa wata matata ta daban ayyukan tace man da kamfanin ke haƙowa a rijiyoyin agadem na jamhuriyar nijar domin a nasu tsarin fitar da man ta bututun da ke ratsawa ta kasar chadi don zuwa gabar teku zai fi alfano a gare su jaridar closion ta ruwaito cewa jam'iyyar pendes tarayya mai mulkin niger ta dukufa ga ayyukan sabunta rassanta a wani yunkurin tunkarar zabukan 2020-2021 kamar yadda jam'iyyar areshanta na yamai ta mai da hankali wajen shirya zaben kwamitin gudanarwa a huskar mata da matasa jaridar ta ce a nan yamai suleiman raja ne matasa suka damuka wa shugabancin kungiyarsu ta ogt yayin da fatima tali za ta shugabanci kungiyar matan tarayya wato oft mu cike da jaridar le a wacce ta ce 'yan adawa a kasar togo sun fara nuna kin yarda da tsohon ministan shari'ar nijar garba lampo wanda kungiyar sai da yawo ta dora wa alhakin shiga tsakani a rikicin siyasar kasar Jirar ta ce ana zargin garba lamfo da gwada bangaranci inda a fili ake ganin yana goyon bayan gwamnatin Forga Yadema. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Sule sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana babba adama fata daga karamar hukumar gombe a nan jihar adamawan najeriya al'ummar najeriya alhamdulillah dama an ce lok rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya allah ya kawo mu an kaɗa gangar siyasa saura da ne kai dan takara ka faɗi kudurorinka da kudurorin jam'iyyarka da kuma tarihinka da abin da ka yi wa ƙasanka da jiharka da karamar hukumarka da yankin da ka fito haka kai ma mai tallar gwaninka abin da ya kamata za a yi kenan babu fada babu zage-zage saura da ne saura ranar zaɓe masu ƙuri'a su raba gardama al'ummar najeriya musamman talakawa ƙasar nan allah ya ba mu arziki allah ya ba mu dukiya allah ya ba mu ma'adinai matsalar mu ita ce zaluncin shugabanni ina mafita mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da cewa mun samawa kanmu yanci mu guji siyasar kuɗi idan muka karbi kuɗi mu mun sai da yancinmu mu da jikokin da jikoki kuwa za su wahala su zama bayi Allah ya kiyaye. Assalamu alaikum sa suna na hali ba ko rijoda. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da yawa Allah ya samu ma 'yan Najeriya katin zama dan kasa ta dindindin. Saboda shirin nan kusan shekara biyar zuwa shida amma har yanzu kashi ɗaya cikin goma na 'yan Najeriya ba su da original. Saboda haka Allah shugaban kasa ya taimaka wajen gana aiwatar da shirin. Amurka. Shi ne daga azare har yanzu dai ni ban gajiya ba ina kiran ga kowai da ta kasa lalle da allah ta duba yanayin zaben gwamnatin jihar bauchi in ji har tana so da tsaye da ya jihar har don domin wannan gwamnan ba zai iya kai ga jihar bauchi da bauchi ba rayoyin da ku masu saurare kuke bar mana ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da kara kotu domin dakatar da naɗin makaddashin Anthony jarar Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Suna da'awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da ƙasar Rasha. fadar shugaban amurka ta white house ta mayar wa da wakilin gidan talabijin na cnn jim acosta izinin daukar labarai a fadar tana mai gargadinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya bin umarnin daukar labarai a fadar white house dai ta zanyi izinin acosta ne bayan wata sa'in sadiye da shugaban kasa donald trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki da mustapha nasir batsari yake gabatarwa shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman safilu hashin da ya taya ni gabatarwa da solomon abu da kuma injiniya mu alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri